Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan bidiyon. Wannan bidiyon za yi muku bayani ne akan wani application. Wannan application ɗin in dai har kana kallon kana son jin waka a cikin waya kuma sannan waka ya kasance ba ta da sauti sosai ko kuma muryar muryar ba ta tashi sosai ko kuma sautin ya ƙasa to za ka iya amfani da wannan application ɗin domin ka yi play ɗin wakan domin wani application din zai baka damar ka buɗe waƙa sosai idan ka saka idan ka buɗe waƙa a cikinsa zai baka damar ƙara mata ka ƙara mata volume yayin da kake so yau ga nan wannan application din mai suna Dove Music Pro ga shi nan bari mu shiga cikin application din ga irin tsare tsaren sa yau dan uwa da fara idan baka danna wani alamar subscribe ba ka danna wani alamar subscribe sai mu da like a wannan bidiyon kai ɗinsa kuma zuwa ga uwa saboda su amfana ba bari ka ga yau ka ga yadda mun shiga cikin application ɗin ga nan dof Music Player ga dof Music Player wannan application ɗin shine nan zai baka dama ka saita masa dukkanin abin da yake so saboda gudun copyright ba zan yi play ɗin waka ba a cikin nan a cikin wannan application ɗin ba yauwa ga shi nan da faru wannan dogon-dogon da sama wani dugo-dugon na sama shi ma dukkanin tsare-tsaren shi na gainan setting gainan audio effect gainan sleep time gainan uh, share the app gainan storage gainan quite na in zaka fitar na karshen kenan yauwa gainan ire-iren gainan dai tsarin dugo nan da ke sama gainan nan wajen shi ma duk tsare-tsaren sa ne wa'annan dukkanin wa'annan tsare-tsaren sa ne dukkanin wa'annan duk tsare-tsaren wannan application din ne yau wannan kuma wannan kuma ɗan zaren shi ke nuna cewa application eh, shi ke nuna cewa ga tafiyar waƙar ga yadda waƙa take tafiya wannan kuma wannan kuma dogon guda uku wannan dogon guda uku ga shi nan wannan dogon guda uku da wannan yi eh, ga yi aq eh, din nan sai kuma wannan shi kuma wannan yana iya canza ne sai kuma wannan ga shi nan shi ma shi ma ne na iya canza ne ga yanayin inda za ka koma baya ko kuma inda za ka koma gaba ga shi nan wajen kuma inda za ka koma baya ne shi ma nan wajen kuma ga yanayin inda za ka yi plate ɗin domin ƙara domin sanya bolin a cikinta wannan shi kuma shi ne mintin ɗin da ke tafiya wannan kuma ne mintunan da ke kan waƙar yauwa kuma na wannan virt ɗin nan shi ma dai za ka san tsare-tsarensa vas ɗin nan ma ka san tsare-tsarensa ga shi nan EQ din nan shi ma ka san tsare-tsarensa yauwa da fatan ka gane tsare-tsaren wannan application din yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon nan idan ba kai mana alamar subscribe ba idan na mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yauwa ka ga yanda nan wajen nake kama nan nake taba nan wajen yake dan yake nan wajen kaga ina taba nan wajen ina taba nan wajen ina jin shi haka ina dan yin haka to nan wajen kuma gashi nan bolin gashi ne yana yana yana karuwa a kan labarin taɓa gani gashi ne yana karuwa gashi ne ya kai sha biyar ya tsaya to dan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon na mun gode kallon wannan bidiyon idan ba kai mana alamar subscribe ba kai mana alamar subscribe in ba ne ka a cikin wannan channel din yau mun gode kallon wannan bidiyon kar ka manta da yi mana alamar subscribe